ce dai safa ba wannan abar za ki hau ba ko liftan nan a a toni bari in bi ta ne kina ganin kina ganin abu ba za ki ba bude to ya hakuri kina mun abin da kika ga dama a kasan nan kin taba ganin wannan a gidajen mutane sai a supermarket da mall mall ake ganin irin su kuma sai ki ce mun gani ba za mu hawo an ce ban inji ya dauke mutuwa ake yi <laughs> da da da da da da da kurba a sa'ati ayye wai war ba za ki ni ku daina dora ni a cikin wannan abun gaskiya ni ku daina saka ni ba wasa nake miki ba Allah tsaya ki ji hear something hear something hear something dan renin hankali safara wai kashi kaza kaza wai kamar ni ina kashi akwai wanda ba to ko dan gwate yana kashi Bilget yana kashi kai bari mu ya maka wannan mutumin Odutola shugaban masu kuɗi ciwon kashi ne ya kashe shi ya hau jirgi a airport ya ki faɗa saboda shi attajiri ne mai kuɗi ne shi yana jin kunya ya ce kashi yake ji har jirgi ya tashi aka sauka ya ki magana ya kashi shi kuwa kashi ya murde mai ciki ya kashe Allah na tuba ba yanzu muka gama rigirgen shiga ban ɗaki ba kashi ne ya kashe wannan Odutola din har iyama kashi ya kashe shi wannan waƙar taki nake so in kamo ko ya rayuwa ke da kai ka daure ka saka data mm. yawwa eh, ana magana ina magana ke in gaya miki ni na manta ban baki wani labari ba safara ba ni ba ni ba ki nawa kunne na da yawa arabi ki sha labari ta inda ya shiga ba ina hajiya libabatu eh. wannan da take hawa faran motar nan wannan tikin nan faran da take hawa wai take bani a waya wai murza kina ina na ce mata wallahi I'm not in Nigeria ta ce na san ƙarya kike yi kaza kaza na ce ke wallahi ina gida ya akai wai murja ina so ki zama ƴar ɗaki na ki zo gida na ki zama ƴar ɗaki ƴar ɗakin ta na ce ke asuwa kare da wakar gara nawa kika mallaka ina kika je wa ya sanki to ita wani tsautsayi ne ma ya kai ta tunanin nan rashin sani ya fi dare duhu na ce mata bari ki ji na rantse da Allah a kafi matan arewa da ake kwalta ake zazu ake harkar jeka na ake harkar gwado-gwado ake harkar likila fiki je ki tambaya duk matan da zaki ganta da zaki ganta da ni bata taba tsina nan abin naira dubu daya ba idan bata tsina namun ba to ni nake tsina na mata wata makan na samu naira dubu daya a jikinta ta samu dubu goma a jikina don haka ke biki kai in miki yar daki biki kai in miki yar daki to ita bata san cewa na gaba yayi gaba na baya sai labari ba ta ganna a media ina gido shi yasa take wannan magana na ce wallahi ki je ki tambaya kab matan da ake buga kwalta da su a arewa babu wacce take min sai dai ni in yi mata wallahi ko me mata ta mallaka wallahi sai dai ta neme ni ba dai ni wannan gaskiya ne inda na shiga ba ta nan na fita ba na ce ke ki gani na a haka a haka ni din nan da kike gani na a haka ni ma ina da yara na mm, ina mm. da gal social leader ta a karkashi na kuma wanda suke zama a ƙarƙashi wannan a rubuce take ke kai in miki ya daki wala na ce yau ke shi aka san ki ma amma ta bani mamaki da dariya na gaya mata magana ta inda na shiga ba da na fita ba na ce kuma wallahi na yi jama'a a wayar fa na ce idan ma da wani a kusa da ke ki doka hansu kuri a wayar na ce mata na yi jama'u a kaf yan mata matan nan da ake yin kwalta na arewa ga baki ɗayan su kowanne ta zo da qur'ani izufi sittin a dafa in yi alwala idan ta taba morara min naira dubu dubu ɗaya ta fito ta yi magana naira dubu ɗaya in mata ta tafa mora min a Allah na tuba ita bata ga yadda kika yi kubulbul kika yi haske kika yi kiba ga kumatu Allah na tuba dukiyar da na kashe wa jiki na kallanni duk wanda ya danki ya san dai babu talauci a nan gurin wallahi tallahi na kamar za su kashe kansu a garin nan ki kalle ni mana ai yiri yiri yiri yiri hmm. na gaba yayi gaba na baya sai labari maraba lale billahi lazi barka da zuwa tsanin da zuwa mutuniyar arziki mutuniyar mutunci haka za a gan mu haka kuma za a ba mu nan dole ne wallahi auren ti baya kusa kwanan nan Allah da za a da ana ayyiri yiri yiri bidiri Allah eh. na ce mata kaf matan arewa kowace ta fito ta magana in dai da akwai wata ta taba bani dubu ɗaya da sunan in sha ruwa billahi lazi ko abidiya ta fito ta yi magana ni kuma zan kaɗa mata rabbi ta kuma rantse da Allah da zai halicce da ya halicce ta kuma ta rantse da za ta mutu ta rantse da ranar su uzun nasa wallahi sai dai ni in mora wa mace ba dai ta mora ba na ce ki na haka haka amma matan nan ta ban dariya